barkanmu da yau barkanmu da sa'ar sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci da muke gabatar muku da shirinmu na ilimi shine tafarkin rayuwa wanda shekha malam abdulmalik yake jagoranta a dukkan lokaci wanda yake karfe biyar saura minti goma ashe hutu na rabin lokaci bayan awa guda sannan a sake dawowa a dora awa guda akarmakallahu bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. ba da tsawaitawa ba insha Allahu ‘yan uwa za mu je kai tsaye cikin shirin namu wanda yau layi na farko za mu fara da abin da ya shafi alkira'at abin da ake nufi da alkira'at da kuma abubuwan da ya kamata a sani na bangaren kira'at mabadi dai wanda ɗalibin ilimi zai samu ya ɗanyi ido cikin wa'annan abubuwa. Akar makalla sai a ɗanyi mana shimfiɗa kan abin da shafi alkira'at.
To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina wa habibina wa qudwatina wa rasulina wa maulana Muhammad ibn Abdullah صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كينك سوراري yawwa akaramaka Allahu abin da ya shafi ilmin ilmul qira'at na'am muna so a danyi mana tarifi da nasha'a shi to kafin a yi mana tarifi ya an ce nasha'a kenan tasowar wannan ilmin ko yawwa daga ina ya samo asali domin wani bai san ni ake nufi da nasha'a ba To, so, abu na farko shi ilmul qira'at suna cewa ilmun wato yahtammu bi bayani kaifiyati ada'i alfazil qur'anil karim kama tulqiya minan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ilimi ne wanda yake kula da yadda ake gabatar da ko karanta lafuzza na alqur'ani mai girma kamar yadda aka karbo daga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kinan wannan zai nuna maka babban bambanci tsakanin wato ilimin tafsiri da kuma ilmul qira'at domin shi ilmul qira'at yana kura ne da lafuzza ta fuskar karanta su shi ko ilmu tafsiri yana kula ne da lafuzza ta fuskar ma'anonin da suke dauka kamar yadda aka karbo daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kinan ba kamar yadda mutum yake son ya karanta ba wannan yake nuna maka cewa jin larabci kadai ba zai isa ba sai ka je wajen malami ya karantar da kai kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam balarabe ne a sai da aka karantar da shi alqur'ani wanda ya karantar da shi kuma jibrilu Allah ya ce allamahu shadidul quwa shi kuma jibrilu ya karbo alqur'ani ne daga Allah subhanahu wa ta'ala na'am kenan wanne lokaci ne ilmul qira'ati ya fara ilmul qira'ati ya fara daga lokacin da alqur'ani ya fara sauka domin ma kalima ta farko da ta zo a cikin alqur'ani ta fara sauka ita ce iqra kai karatu daga nan ilmul qira'at ya samu asali kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilimi na farko addinin musulunci shine karanta alqur'ani a san yadda ake karanta shi to kuma wannan zai ba mu sanadi na alqur'ani da nash'a ta alqur'ani kenan sai mu ce ka san akwai waɗanda suke sukar ilimin wato hadisi su ce ai an karbo daga wane daga wane daga wane an wane an wane an wane to shi ma alqur'ani yana da wannan sanadi din sanadin shi na farko daga wajen Allah yake kaga an karbo daga rabbul alamina daga nan sai ga jibrilu jibrilu ya karbo daga Allah daga nan sai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su kuma sahabbai sai suka karbo daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ba tabi'ina tabi'ina suka ba tabi'i tabi'ina su kuma suka ba waɗancan su kuma suka ba waɗancan har ya kawo a gare mu haka nan Allah yanzu kamar ana iya samun mutum wanda ke da sanadi har zuwa manzo suna da yawa ma ana samun su daban-daban in ka duba zaka gani akwai malaman da suna da sanadi in muka duba Sheikh Al-Fadhaifi da sauransu manya-manyan makaranta irin su Ayman Suwaid da sauransu zaka iske suna da sanadi har zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na karba alqur'ani kenan da haka alqur'ani shi ma shina da sanadi in ka diba cikin ilmul qira'a cikin tayyibatun nashr zaka ga asanid na alqur'ani mai girma haka akar makallahu wannan abin da shahi alqira'at kamar da muka ce ya fara daga lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko za ku yi kamar wani misali wanda za a ce an samu qira'at lokacin manzo Allah eh za mu iya bada misalai daga cikin su akwai hadisi na Umar ibn al-Khattab radiyallahu an wata rana sayyidina Umar yake bada labari ya ji ɗaya daga cikin sahabbai yana sallah ana kiransa Hisham bin Hakim bin Hizam to shikenan sai ya je yana karanta suratul furqan wanda yana nuna cewa lokacin da ya je na karanta suratul furqan lokacin da ya je na karanta suratul furqan ba kamar irin yadda ya je yana karantawa ba to sai ya ce ya so ya yi masa gaugawa ya kutsa mishi amma sai ya mishi imhali ma'ana ya masa jinkiri har ya kare sallah sai ya kama shi wato ya je da shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to dan arbi dan arba rigima sai ce wane yana karanta Hisham kenan yana karanta suratul furqan ba irin yadda ka karantar da ni ba ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shikenan da ya faɗi wannan magana sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce shi Hisham ya karanta Hisham ya karanta bayan ya karanta sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce masa na Umar ka karanta ya karanta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Hisham haka aka saukar da ita kuma ya ce masa na Umar haka aka saukar da ita har yake cewa inna hadha alquran unzila ala sab'ati ahruf shi wannan alqurani an saukar da shi akan harufa wato guda bakwai na'am an gane ko wanda bayanin su zai zo ko bi ake rufi da harufa guda bakwai faqra'u ma tayassara min ko karanta abin da ya sauka ka gare shi to kaga wannan shi ba mu damar cewa akwai qira'o'i daban-daban sabanin waɗanda ba su sani ba a jahilce suna cewa qur'ani qira'a guda ce gare shi sabanin kuma in shi'a da suke ganin qira'a guda ce ta inganta ita ce qira'a ta Hafs an Asim saboda Hafs yana Kufa kuma Imam Aliyu ya mutu ne a yankin Kufa a Najaf al-Ashraf to wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce an gane ko na Umar ibn al-Khattab Imam al-Bukhari wato ya zo da shi sannan imamu muslim ya zo da shi imamu wato at-tirmidhi ya zo da shi imamu abu dawuda ya zo da shi imamu nasa'i ya kawo shi a cikin as-sunanul kubra eh dole na a dan bi irin waɗannan da imamu al-baihaqi a cikin wato shu'abul iman sannan imamu malik ya kawo shi a cikin muwatta idan muka duba kuma har yanzu akwai wata riwaya da take nuna cewa har yanzu dai alqur'ani nan an sabkar da shi da kira'o'i daban-daban hadisi ne na abdullahi ibn abbas wanda shi na cikin sahih bukhari yana cikin sahih muslim yana cikin sunan tirmidhi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa wato aqra'ani jibrilu ala harfin jibrilu ya karantar da ni akan wani harafi zamu zo mu yi bayani abin da ake nufi da harafi faraja'tuhu a wata riwaya a wata riwaya ta Imam Bukhari babu faraja'tuhu din nan yace to falam azid astaziduhu ban gushe ba ina neman ya ƙara mini fa yaziduni yana ƙara mini yana ƙara mini ko yana daɗa mini hatta taha ila sab'ati ahruf har sai da kai harafi guda bakwai to kaga wannan ya nuna cewa ashe alqur'anin nan an sabkar da shi wato akan qira'o'i daban-daban ba fuska ɗaya ba haka wallahu ta'ala a'lam akarmaka Allah bayan sanin ilmul qira'at da muka yi kuma shin huda da aka yi mana lokacin da ilmul qira'at ya fara muna so mu san bambanci kai magana kan abin da ya shahi riwaya kuma kai magana kan abin da ya shahi qira'a to akwai wani kari na uku shine tariqa wai mene bambanta wa'annan waɗannan kalmomi to, Malamai suna bayani idan kana son ka gane abin da ake nufi da qira'a da riwaya da tariqa. Wato an ce qira'a ma wato kullu khilafin nusiba ila qari'in muna da qurra'u guda goma bayanin su zai zo idan an ce abu qira'a ne to an danganta shi zuwa ga waɗanda suke qurra'u guda goma in an samu sabani sai a ce qira'a ta wani ina fata an fahimci ni in an ka ce riwaya kuma akwai ruwatu da suka yi riwaya gare su su ma za mu zo mu yi bayanin su manya-manyan ruwa cikin wato guda goma sha tara domin in an kalli kowane rawi shi na da mutum biyu to amma kuma an kalli zati wato na shi hafsu duri imamu duri ya ruwaito daga imamu abu amr ibn al-ala kuma ya ruwaito ga imamu kisa'i wanda ake kira hafsu duri da ake karantawa da ita a sudan sai zamanto ta fuskar adadin riwaya ashirin ne ta fuskar zatin su waɗanda suka yi riwaya sha tara ne domin domin shi ya ruwaito ga mutum biyu kenan kaga shi na a can kuma shi an nan nan ganga ina fata an fahimci yawa ita ko wato an ce kira'a kenan an ce riwaya abinda an ka danganta zuwa ga ɗaya ga waɗannan mutane guda goma sha tara sabanin da suka yi in sun yi sabani to nan sai a danganta shi khilafin nusiba ila rawin in an ce tariqa kuma shine khilafin nusiba ila al-akhidhi min ar-rawi wato wani sabani na karatu wanda daga wani mai riwaya aka samu shi kenan sai ya zama to ita qira'a ita ce asali tushe reshenta wanda yayi riwaya reshe kuma wanda ya amso daga wanda ya riwaya shi a tariqa wanda turkukin kun suna da dama zaka iske da mutum ya tiba cikin tayyibatun nashar zamu zo cikin bayani akan qira'atul ashr al kubra hafsa kadai yana da tariqa kusan 52 a cikin tayyibatun nashar wanda kuma an ciro su ne daga littafi kusan 18 kenan kaga ilimin yana da fadi sosai ba kamar irin yadda mutane suke tunani ba wallahu a'lam Na aka maka Allahu bayan sanin mu da alƙira'at da riwaya da tariqa muna so mu san sunayen qurra'o'i.
To sunayen qurra wato suna nan imam shatibi ya kawo ƙurra guda bakwai da ruwa su guda sha hudu ko mu ce sha uku tun da shi wancan ya riwaya wuri biyu kai wani ya ji ya saurare mu ya ce yawwa yawwa imam ibn al-jazri a cikin ad-durr al-mudhi'a ya kawo sunayen guda uku da kuma masu riwaya guda shida gare su kenan sai su zamanto su sha tara ɗin nan an gane ko wannan kenan to kuma su ne a cikin wato tsayibatun nashar bari mu dan kawo su a riwayance sannan kuma sai mu faɗe su yadda ɗalibai za su fahimta su don cikin baituttuka kilan ba za a gane su ba imamu shatibi yake cewa a cikin shatibiya wato fa ammal karimu sirri fi tibi nafi'un fa dhaka alladhi ikhtara al-madinata manzila وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيئة أثلا ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كاثر القوم معتلى روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو, وهو الملقب قنبلة وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي أنه تقبلا وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد أنه تنقل وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضل وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان ما كان مفضلا وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا روى أحمد الب... روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا روى عنه عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا أتكن كما وتضر المضيئة دي كاوسو شي ابن الجزري كنن تندبا إمام الشاطبي بني يكي توا أبو جعفر عنه ابن وردان ناقل كذاك ابن جماد سليمان ذو العلاكو ويعقوب قل أنه رويس وروحهم وإسحاق مع إدريس أن خلف تلا تو كاغا وند با تخصصين سبني كما بيكرن wato ɗan littattafai ba sai dai ji ana sakin kalimomi hakan ga kawai suna zuwa amma a gurguje abin da ɗalibi zai amfana da shi shine wato imamu nafi waɗanda suka yi riwaya gare shi akwai warsh akwai qalun kenan daga nan za mu gane cewa qalun ba qira'a bace riwaya ce warshi riwaya ce ba qira'a bace daga nan sai ibnu kasir ibnu kasir kin nan kuma kala biyu ne akwai ibnu kasir ƙari'i wanda an yi shi a ƙarni na biyu akwai ibnu kasir mufassir wanda kuma ya zo cikin ƙarni kusan na takwas an gane ko a dimashq wanda a suriya wanda ko makka yake kenan dole na ɗalibin ilimi ya yi ƙoƙari ya san bambanci tsakankanin malamai da littattafansu don kakka ji an ce domin malamai suna da yawa kaga yanzu in muka ɗauka ibnu hajar kaga muna da ibnu hajar al-asqalani mai fathul bari sannan muna da ibnu hajar al-haitami kaga idan dalibi an ce ibnu hajar aka bar shi tana yiwa ya fada cikin matsala bai san wanne ne daga cikin su ba kaga idan muka duba at-tabari akwai at-tabari mai tafsiri jami'ul bayan akwai at-tabari mai tafsiri na yan shi'a akwai at-tabari al-kayyal harasi mai ayatul ahkam idan muka duba ibnu kasir akwai wanga qare wanda ke makka akwai ibnu kasir al-mufassir ba kowa ke bambanta su ba idan muka duba akwai mahmudu shakir akwai ahmad Shakir kaga Ahmad Shakir malamin hadisi ne fitacce Mahmud Shakir malami ne na ilmu tarih kuma fitacce shi ma a fannin sa ka gani idan muka duba to haka ne zaka iya samun malamai masu sunaye daban-daban wanda ya kamata a ce ɗalibin ilimi yana iya bambantawa a tsakankanin su wallahu ta'ala a'lam Ibn Kathir waɗanda suka yi riwaya gare shi akwai Imam al-Bazzi da wato Imam Qumbul sannan idan muka je na uku sai Abu Amr ibn al-Ala al-Basri an gane ko shi Nafi yana Madina shi kuma Ibn Kathir yana Makka sannan shi kuma wato Abu Amr ibn al-Ala yana wato garin Basra shi kuma Abu Amr ibn al-Ala waɗanda suka yi riwaya gare shi Imam Duri da Imam Susi ina fata an fahimce ni sai wato qari'i na gaba shine Ibn Amir Ibn Amir shi shina Suriya in muka ce Suriya Dimashq ita ce ake kira Dimashq yanzu suna kiranta Damas da Faransanci Damascus da Ingilishi to waɗanda suka yi riwaya kuma wato gare shi da Hisham da Abdullah ibn Zakwan to idan muka duba daga nan kuma sai a garin Kufa guda uku da suka zo a kufa cikin ƙura'us saba'a idan muka duba muna da wato imamu wato abin nan asim waɗanda suka yi riwaya gare shi muna da hafs muna da shu'ba ina fata an fahimce ni sai muka zo kuma akwai hamza shi ba shi na kufa da khalaf da khallad da suka yi riwaya gare shi sai imamul kisai wanda an san shi a cikin ilimin nahwu kuma an san shi cikin ilimin qira'at shina shine yana daga cikin manyan manyan malaman madrasa ta kufa domin imamul ru'asi shine shugaban madrasa ta kufa sannan imamu al-kisai amma da yawa bu san cewa ba shi imamul kisai shine na biyu ba na farko ba waɗanda su suka yi riwaya gare shi abul harith arriba da kuma wato adduri sai zama to waɗannan su ne ƙurra guda bakwai da kuma ruwa cikin su guda goma sha uku tunda mun ce shi imamu duri ya yi riwaya ga abu amr ibn al'ala ya yi riwaya kuma ga wato imam al-kisai za a jingina a ce ruwa sai a ce guda goma sha uku amma riwaya guda goma sha hudu yawwa shine dake jan hankalin ɗalibai don su fahimci wannan da kyau idan muka koma kuma zuwa ga ita durrul mudi'a da ta zo qira'a guda uku da suka yi saura al-mutammima lil ashra sai muka diba yace Abu Ja'far an ibn Wardan naqilun kenan ibn Wardan kazaka ibn Jammaz Sulaiman dul ula ibn Jammaz da ake kira wato Sulaiman shi yayo riwaya ga Imam Abu Ja'far idan muka duba bayan wannan kenan sai zaman to qira'a ta Abu Ja'far waɗanda suka yi riwaya gare ta ga su mutum biyu sai wa Yaqub qul anhu Ruwaisun wa Rawhuhum da Ruwais da Rawh su suka yi riwaya ga Yaqub shi ma Basra ana danganta shi zuwa ga Basra shi ko Abu Ja'far ana danganta shi zuwa ga Madina domin mi domin ana kiransu Al-Madaniyani in an ce Al-Madaniyani ana nufin Nafi' da kuma Abu Ja'far in an ce Al-Basriyani ana nufin Imam Yaqub da kuma Abu Amr ibn al-Ala sannan wa Ishaqa ma Idrisa an khalfin tala shi ko khalaf ya yo riwaya in muka duba wato ga al-Imam Hamza sannan kuma yana da qira'a tashi kenan can wancan wuri yana matsayin rawi anan kuma yana matsayin qari'i ina fata an fahimce ni to kuma ishaqa da idrisa su suka yi riwaya gare shi kenan sai zamanto waɗannan su ne qira'a guda goma da suka inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ba wannan ba sai ta zamanto qira'a ce wadda take shazza littattafai kuma suna nan akan sanadin su wanda duk yake so wanda ko ya fice a wannan fage ko ya bincike ko ya karatu ya takhassusi akan wannan zai iya sanin wannan sosai da kyau na'am akarmakallahu bayan sanin kare ai da sauransu.
Na'am.
Yani ake a karbi riwaya ta kari da yazo ina nihin sharuɗa na karbar ta qira'a ibn al-jazri ya fayyace wannan a cikin tayyibatun nashr yake cewa fa kullu ma wafaqa wajhu nahwi wa kana lirrasm ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa al-qur'an fa hadhihi thalathatu al-arkan wa haythu ma yahtallu ruknun athbiti shudhudahu law annahu fi as-sab'a ko law annahu fi as-sab'a yace fa kullu ma wafaqa wajhu nahwin na farko qira'a ya zamanto ta dace da nahwu ma'ana ana iya i'rabin ta domin duk abin da ba a iya i'rabin shi ba larabci bane duk abin da ba larabci bane ba qur'ani bane don Allah ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun a cikin suratu yusuf ko inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun a cikin suratu zukhruf ina fata an fahimce ni kenan dole sai ya zamanto ana iya i'rabin ta an gane ko fa kullu ma wafaqa wajhu nahwin wa kana lirrasm ihtimalan yahwi sannan kuma ya zamanto ana iya rubuta ta akan alqur'ani waɗanda Uthman ya rubuta akwai sabani sayyidina Uthman ya rubuta Qur'ani biyar ko shida ina fata an fahimce ni to Qur'anin nan Uthman wanda a yanzu a duniya guda ne kacal yayi saura an gane ko yana kasar Turkiya a Istanbul a Istanbul can ne Qur'anin yake ina fata an fahimce ni yanzu kuma sun yi kokari sun yi photocopy shi ko photocopy an rarraba shi a jami'o'i na duniya na musulunci saboda kada wasu mabandata su je su kone shi duk da ke Allah ya alƙawarin littafin sa amma a tarihance wannan Qur'ani yana da muhimmanci ga musulmai tunda kaga a taura yanzu ba a samun ta asali injila ba a samun ta asali sai kaga bayan shekara 500 da mutuwar shi annabi Isa za a ci maka wannan littafin aka rubuta shi ba a samun da ya cikakka sai dai a samu ko takarda guda ko biyu mai shekara 400 bayan mutuwar Yesu almasihu alaihi salam domin a wajen mu annabi Isa annabin Allah ne bawan Allah ne amma ba Allah bane ina fata an fahimce ni to ya zamanto cikin Qur'anin nan da Usman ya rubuta wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wato kamar yanzu misali rubutun Usman yana ɗaukar wannan kira'a. Misali Maliki Yawmiddin da Maliki Yawmiddin da suka zo rubuta Alƙur'ani a wannan lokaci babu wasali babu ɗigo to amma Maliki Yawmiddin da mun ƙara alif wannan Qur'ani na Uthman yana ɗauka shi domin asalin Qur'ani karatu ne ba rubutu ba ina fata an fahimci ni Qur'anin da an rubu an ka ake karantawa shine asalin wanda aka rubuta kenan sai mu gane cewa asalin Qur'ani ana karɓar shi ne ga baki wanda aka rubuta daga baya ne za a iya dubawa a karanta dan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai iya wato rubutu ba karantawa kuma koya mishi akai ina fata an fahimci ni kenan kalima ta maliki tana iya ɗauka in an rubuta ta da maliki tana iya ɗaukan maliki a ƙara alif shi yasa aka ce wa kana lirrasmi ihtimalin yahwi wa sahha isnadan kuma ya zamanto sanadinta ya inganta to nan malamai sun yi magana da yawa ya kamata ya ce wato sanadinta ya zamanto mutawatiri sai ce sahha isnadan to alhali ko qira'a dole sai ta zama tomi in dai ingantatta ce mutawatira shi yasa waɗansu malamai suka fassara suka ce abin da yake nufi da sahha isnadan wato mutawatira kenan ta zama wato mutawatira an gane ko ma'ana waɗanda suka karɓo ta suna da yawa domin an ce isnadi ya inganta ko mutum guda ya karɓo shi ai ina cewa isnadi ya inganta amma ahad kinni to shi yasa qira'a ta qur'ani sai ta zama to mutawatira wasu sun fassara nan mutawatir yake nufi wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a to anan ya ce wato sahha isnadan kidan ko da mutum guda suka ce to wannan yana buƙatar bincike shi yasa ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ilmul qira'at na duniya da ke nan Nijar Umar Malam Abba da ke garin Maradi yana da bincike kan wannan magana da ibnul jazari ya faɗa sannan kuma yana bincike kan tsakanin tayyibatun nashr da kuma annashr fil qira'at al wanne ne ya gabaci wani domin ana sa tsammanin wancin ya gabaci wancan wancin ya gabaci wancin kina ana buƙatar sai an yi bincike a gano wanne ne ya gabata cikin waɗannan littattafai wa sahha isnadan huwa al-qur'an yace to wannan shi ake kira al-qur'ani fa hadhihi thalathatul arkan waɗannan su ne rukunnai guda uku na karɓar qira'a tana ɗaukar nahawu sannan kuma tana ɗaukar rubutu na Sayyidina Usman sannan isnadin ta ya inganta ya zama to mutawatiri mu ce mutawatiri mu fassara ba shi irin yadda ya faɗa ba mu ce ga yadda yake nufi ko ku sabanin haka yace to wa haythu ma yahtallu ruknun duk an ka samu tasgaro an gane ko ko wato aka samu cikas ba a samu rukuni ɗaya daga cikin waɗannan ba guda aka rasa shi yace to asbiti shuzuzahu ka tabbatar da asalin shi asbit ne ana iya a cikin karatun wake a ce asbiti wato an yi masa wato kasra ariza asbit ka tabbatar da shuzuzahu cewa wannan kira'a bata inganta ba law annahu fi sab'a ko da ya kasance ma a cikin kira'o'i guda bakwai waɗanda an ka sani duk da yake ba a samu ba mubalaga ce yace ko da cikin bakwai din yake amma hakikatan waɗannan kira'o'i guda goma dukkan su sun inganta daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahu a'lam akan magana lokacin da abin da shahi mutum yake karatun matsalan kira'a mu ɗauki misali na matsalan ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatatabayyanu ko fatasabbatu ko fatasabbatu na'am to fatasabbatu ya zan yi in gano cewa nan wajen tunda na san ba na an maida ta sai fatabayyanu a wannan mun gayi cewa ai asalin qur'anin karatu kuma mun faɗi cewa shi rubutun da suka yi busu sa digo ba kenan idan da za a yi digo duka tana ɗauka ban sani ba ku ka fahimce ni rubutun da aka yi na Usman ba a sa digo ba kenan da fata bayyanu da fata sabbatu duka in an kai digon yana ɗauka na ɗai kenan na biyu kuma shi Qur'anin na asalin shi karatu ne ba rubutu ba kenan dole sai an karɓe shi ga waɗanda sun kasan qira'at kin nashi ban sani ba ku an fahimta wallahi kenan abin nufi dai lokacin da za a zo wannan dan kan nan na ba'un ya zama da cewa akwai shi kenan yana ihtimali doki abin da a sa mai a maida sa'un ko a maida shi shi nake so a gane ai eh to Allah ya yi jagora.
Amin amin.
Akar magana idan muka hita daga wannan ya kamata a ce musa al'ahrufu saba inda mi suke nufi.
To, kalima ta alharfu da larabci tana nufin muka ce aljanib mun kawo shi cikin karatu da muka yi na huruful hija'iyya ko ba haka ba wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah zalika huwa al-khusran al-mubin harf wa minan nasi daga cikin mutane man ya'budu Allah ala harf akwai wanda yake bauta ma Allah akan sashi na fata an fahimci ni fa in asabahu khairu nitma annabi idan alkhairi ya same shi zai natsu da shi ma'ana zai ji dadi ya ce wannan addini addinin kwarai ne wa in asabatuhu fitnatun inqalaba ala wajhi idan fitina ta same shi ma'ana ya samu tasgaro ko wata jarabawa sai ya juya ba da baya ce wannan addini shine dalilin da yasa na samu matsala ya kasa gane cewa da musulmi da kafiri duka sai Allah ya jarrabe su ko kake ko kaso ko kazan musulmi ko kazan kafiri sai Allah ce khasirar dunya wal akhirah yayi hasarar duniya da lahira domin ya kasa gane cewa duniya yawmul lak haka ne wa yawmun alaika wata rana a sha zuma in ji malam bahaushe wata rana a sha matsacci ko musulmi ko kafiri sannan kuma wato abin nan wa in asabatu fitnatu inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah yayi hasarar duniya kuma yayi hasarar lahira Allah ce zalika huwa al-khusranul mubin wannan ita ce hasara wadda take bayyananna na'am kenan sai zamanto harafi ana nufin sashe a cikin yaren larabci amma na in anka ce harafi malamai sun yi maganganu da dama a cikin ilmul qira'at an gane ko maganganun nan imamu suyuti da zo cikin al-itqan fi ulumil qur'an ya kawo magana ɗai ɗai ɗai har magana guda talatin da biyar kan abin da ake nufi da al-ahrufi sab'a wasu sun ce qira'atu sab'a ake nufi wasu sun ce a'a aujuhni na khitabul qur'an al-halal wal haram da kaza da al-amru wan nahyu da al-mau'iza da al-akhbar duk dai sun ta kawo maganganu daban-daban ina fata an fahimce ni to da ya kawo magana ibnu hibban ibnu hibban yace to waɗannan maganganu ne wato magana guda talatin talatin da biyar amma kuma idan muka kalli fuskar shi yaren larabci idan muka duba wato shi yaren larabci yana iya ɗaukar fiye da haka ina fata an fahimce ni ma'ana shi yaren larabci yana iya ɗaukar ma'ana fiye da talatin da biyar amma to tun da yake yaren larabci yana ɗauka shin kaka za mu yi mu ɗauki wani zance akan wani zance to malamai sun fi ɗaukar zance guda biyu na farko zancen da ya shahara cewa kamar yadda zo cikin hadisi na Umar ibn al-Khattab da muka faɗa cewa inna hadha al-Qur'an unzila ala sab'ati ahruf an gane ko da kuma aqra'ani jibrilu ala harfin faraja'tuhu kuma mun ce wata riwaya bai zo faraja'tuhu ba wajen Imam al-Bukhari kenan falam azal astaziduhu ban gushe ba ina neman ya ƙara mini hatta ta ila sab'ati ahruf har ya kai zuwa ga harfi guda bakwai wannan ba shi ke nuna waɗannan haruffa guda bakwai ba su ne kira'o'i guda bakwai domin su kira'o'i guda goma suka inganta mun kawo su da waɗanda suka yi riwaya kenan ba mu takaita qira'at an gane ko da al-ahruf ina fata an fahimci ni sai dai yanzu inda zamu shin qira'o'in nan guda goma shin su ne ahrufu sab'a ko ba su ne ba in ka diba cikin ulumul qur'an na manna khalil qattan malami na kasar misra wanda ke kasar saudiya ina ganin ba a can yin rasu a riyadh yana cewa zance mafi inganci guda biyu ne ko dai a ɗauke shi allahajat ana nufin allahajat yarurruka na larabawa daban-daban an gane ko su ne ake nufi domin alkur'ani ya sabka da yaren larabci kenan cikin kowace ko kuma a'a a ɗauki cewa wato qur'ani ya sabka akan harafi guda bakwai faqra'u ma tayassara minhu ku karanta abin da ya sauƙaƙa to zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam an karanta shi da haruffa guda bakwai bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bar duniya aka samu sabani na karatun alqur'ani hudhaifa ibn al-yaman radiyallahu anhu yazo wajen sayyidina usman radiyallahu an yace to adrikil umma kai kokari ka rishiki al'amarin al'umma kar ta yi sabani irin yadda ahlul kitab suka yi sabani a cikin littafin su sayyidina usman ya tara sahabbai sai aka rubuta alqur'ani da harafi guda domin ya ce idan kuka yi sabani wajen rubuta wato a rubuta shi bi lisani Quraysh da yare na Qurayshawa kenan kaga wannan ya nuna cewa da yaren Qurayshawa aka rubuta sai ya zama to kenan waɗannan kira'o'in guda goma dukkan su an gane ko suna da alaka ne da harafi ɗaya na Alƙur'ani wancan lokacin manzo an sauƙaƙa ma al'umma saboda mi saboda al'umma wannan lokaci ummiya ce bata san rubutu ba da karatu daga baya saboda ana son a samu wato karya sabanin da yake tsakankanin masu karatun alkur'ani don kar a sami sabani sai aka maida shi alkur'anin akan harafi guda wanda ya kamata su karanta da shi kenan idan muka duba dai malamai sun fi rinjayar da cewa ra'ayi mafi inganci daga ra'ayi na wato abin nan wanda malamai suka ɗauka akan abin da ake nufi da harufa guda bakwai ana nufin wato harufa guda bakwai zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka karanta da su amma a yanzu an koma akan harafi guda domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun lokacin da yake raye sai ya ce wato abin nan faqra'u ma tayassara minhu ku karanta abin da ya sauƙaƙa daga gare shi kenan cewa an ba al'umma umurni ta karanta daga abin da ya sauƙaƙa wannan yake nuna cewa ana iya karantawa da harafi guda bayan tafiyar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.
Na'am, Allah ya taka da alkhairi a karamakallahu kan wannan bayani na al'ahrufu saba'a. Malam bayan al'ahrufu saba'a, kafin mu shiga wani abin da muna son gano bambanci tsakanin kira'a ita mutawatira aikinta da kuma qira'a shaza aikin ta wajen abin da shi tafsiri to malamai sun yi magana ita qira'a mutawatira tunda an tabbatar da daga wajen Allah take bayyuwa su ci karo da juna shine akwai abin da ake kira aujuhul jam'a bainal qira'at aujuhul jam'u yadda ake hada qira'o'i to shi wannan aujuhul jam'i din nan malamai sun kasa shi gida biyu akwai aljuhul jam'i bainal qira'at inda alqira'a akwai aujuhul jam' bainal qira'at inda tafsir wajen qira'at wajen aljam'u wato qira'a hada ta da wata to malamai sun yi masa littattafai da babinsa idan muka duba aljam'u bain alqira'at ibn al-jazri da yazo cikin tayyibatun nashr yayi bayanin wannan yace wato shi wannan jam'u din ana yin shi bi shartihi an gane ko wato da sharuɗansa ma'ana ba haka kawai zaka zo kai aljam'u bain alqira'at ba amma falyar a waqfan wabtida ya kiyaye da alwaqf wal ibtida domin kada ka zo ka tsaya wani wuri ka canza ma'ana alqur'ani misali kaga wanda zai zo ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi sai ya tsaya nan ya ce sadaqallahu alazim kaga banna ce cikin alqur'ani domin ya ce babu wanda zai imani da Allah kinan da annabawa da sahabbai da salihan bayi ko wata jahannama za shi kaga wannan fasara ko tayi muni la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula ba za ka samu mutanen da suka yi imani da Allah da ranar karshe ba waɗanda suke kaunar mutumin da yake kiyayya ko fito na fito da Allah da manzonsa kaga dole sai an kiyaye alwaqf wal ibtida kuma in kana jin larabci zaka iya gane wurin da ya kamata ka tsaya ko ka tashi ina fata an fahimci ni kuma hukuncin wakfu da alifti da udu kadai ne in wakfu ya zamanto mai kyau tashi sai zamanto mai kyau in wakafi ya zan kabihu tashi wajen shi sai zamanto kabihu don dalibai suna rasa gane hukuncin alwaqfu wal ibtida haka to haka muka lami imam al-jazari yake ni da kafarin shi wala ta fil qur'an min waqfin wajab wala haram min ghaira ma lahu sabab eh ba a samun wakafi a cikin qur'ani wanda ya wajabta an gane ko abin nan ko wanda ya zamanto haramun ghaira ma lahu sabab sai in yana da sababi ai sababin ita ce ma'anat in ma'anat ta cika kenan yanzu ya zamanto daidai in ma'ana bata cika ba. To kenan kuma ya zama to haramun. Kenan nan yana son ya koya maka in kana jin larabci ba sai ka yi amfani da waɗannan haruffa da ake rubutawa ba alamatul waqf da ake rubutawa wannan ga mutumin da bai san ma'ana ta alqur'ani ba. Ina fata an fahimce ni babi ne mai yawa alwaqf wal ibtida in Allah ya bamu iko akwai bincike da ya kamata mu gabatar wato alaka shi da ma'ana kamar yadda Ustadu Dr. Ibrahim Awad dan kasan Misra yayi wato alaka shi da ma'ana da kuma yadda ake yin sa bincike ne na magister akwai kuma alwaqf wal ibtida wa asaruhu fi taqrir masail al-aqida a jami'ar islamiyya bil madinar munawwara na abqarul islam bin waqaril islam wani dan kasa ina garin pakistan ne da ya bincike kan yadda wakafi da ibtida'i yake da alaka da mas'aloli na aqida in Allah ya bani mu iko ina son wannan binciken zan fitar da shi da izinin Allah subhanahu wata'ala to dan haka falyar a waqfan wabtida ya kalli waqfu da ibtida in bi hada qira'o'i wala yurakkib an gane ko kada yurakkib ya dauko wata qira'a an gane ko ga yadda take karantawa ya takuɗa ta da wata kira'a bai halatta ba a yi khaltu bainal qira'at mutumin da yake karantawa da riwaya ta Hafs an Asim bai halatta ya ce ma wato maliki yawmiddin ba dole zai ce maliki yawmiddin saboda haka aka ruwaito ta ina fata an fahimce to kaga in mutum zo ya khaltu wani taka iske yanzu limami ne wani shi yake karanta da ita amma maliki yawmiddin yake karantawa kaga wannan kuskure ne don ba a ruwaito riwaya haka ba ina fata an fahimce ni amma da ya karanta maliki yawmiddin yace wannan riwaya ce ingantatta sai mu ce ingantatta amma ga wa ya kamata mu san wane ne to kaga yace wal yujid husnal ada kuma ya zamanto ya kyautata wal yujid ya kyautata husnal ada'i kyakkyawan karatu Sheikh babban malamin na ilmul qira'at na duniya da ke garin Maradi dan Maradi Sheikh Umar Malam Abba ya yi littafi na al-jam'u bainal qira'at shin ya halatta ayi ko bai halatta ayi ba ya za a yi shi yake cewa cikin littafinsa da ya kawo cewa wannan abin ya halatta akwai dalilai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ƙarshen rayuwar shi ya karanta alkur'ani da jibrilu marrataini so biyu to wannan mu'arada kin da yake yi kaga dole sai ya yi tare da qira'at domin ba ko ce qira'a zai yi daban-daban ba yana daga cikin dalilan da aka ba su ana iya aljam'u bainal qira'at zaka ga musamman al-sheikh Abdul Basit Abdul Samad wani lokaci in shina karatu sai ya karanta da wata qira'a ya dawo ya sake karantawa da wata qira'a ma'ana yana aujuhul jam'i kaga wa qalat haytalak wa qalat hitalak wa qalat haytulak wa qalat haytalak ko kuma wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula wa qirna fi buyutikunna wala fi buyutikunna to kaga zaka ga akwai aujo daban-daban na karatun alkur'ani wanda kuma malamai suna kula da shi wanda kuma misra ita ce take jagoranta shi a duniyar musulmi ta yau abinda nake nufi yanzu malam abinda shafi qira'a shaza tana da wani amfani to qira'a shaza tana da amfani qira'a mutawatira za a kalli yadda za a haɗa ta da wata ƙira'a. Domin babu, babu makawa an tabbatar da ƙira'a cikin daga wajen Allah suke. Yanzu misali, idan bari mu ɗauki misali, da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurn ko yataharna to kaga yataharna da Imam Hamza wato da Imam al-Kisa'i da Khalaf da Shu'ba sun karanta yataharna yana nufin har sai sun yi wanka to sauran sun karanta wala taqrabuna hatta yatuhurna yatuhurna ina fata an fahimci to yanzu yaya za mu yi da wannan qira'a ta sauran jamhur da suka karanta da yatuhurna yatuhurna sai sun tsarkaka yataharna sai sun yi tsarki to sai malamai suka ce to yanzu tunda qira'o'i ne ba za mu ce wannan ta karyata wannan ba domin alqira'ataini kan riwayataini kamar riwaya biyu ne bal ma riwayataini ne tunda riwaya ce da aka yi daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mu ce to wannan qira'a ta nuna yatahurna sai mata sun tsarkaka jinin haila ya yanke yataharna sai sun yi wanka kenan sun tsarkake kansu haka haka shikenan kenan sai mu gane cewa wagga qira'a ta nuna cewa sai jinin ya yanke wannan kira'a ta fasar cewa a'a ba yanke shi kawai ake nufi ba sai sun yi wanka kenan sai sun sai ya yanke sai sun yi wanka sai mu hada su tunda ya dauki wancan suna in sun yi wanka ya zama na cewa wankan su shine sababin yawa yawa yawa tsarkin su shine sababin yanke wajenin sannan kuma tsarkin kuma sai ya kasance an yi wanka shi yasa mala ce fa idza tatahharna ka gani ko sai yace fa idza tatahharna idan suka tsarkaka kaga bayan ya nuna waɗannan guda biyu sai nuna cewa sai in sun yi wanka shi yasa daga yawa daga cikin malamai suka rinjaye yadda cewa mace idan jinin haila ya yanke don ta je ta wanke gabanta ba zai isa mijinta ya zo mata ba sai ta yi wanka wato wankan yankewar jinin haila idan mutum ya duba cikin wato kitab na bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na ibnu rushd al andalusi ya kawo wannan bayani wallahu ta'ala a'lam amma riwaya mashhura da kuma riwaya wadda take shazza su wannan yusta'anu biha fi tafsir domin mafi yawancin riwaya riwaya shazza ko ta zamanto daga cikin haruffan da an daina karatu da su ko ta zamanto a'a fassara ce ta sahabi to wajen lokacin da za a tarjihi wajen fitar da hukumce hukumce ko ma'ana ta alqur'ani to nan ne za a iya amfani da ita a ce to tunda fassara ce ta sahabi tana da ƙarfi fiye da maganar da wani zai kawo to na ake amfani da ita da riwaya ahad da riwaya mashhura da kuma riwaya wadda take wato shazza abinda dai malamai suka ce kenan haka haka kamar yadda wanda yake karantawa ma haza bashara wannan shine riwaya mutawatira akwai wani ma haza bishira kenan ba na saye ne ba yawa sai shi akai abun mamaki yawa to kaga wannan sai ta zama to a'a kamar abu ne na fassara za a iya ɗauka shi tunda ba a da tabbacin ya inganta shi na daga cikin harufa ko bai da amma zai taimaka wajen ƙara ma'ana ta alkur'ani ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam ya taimaka agar makalla muna iya mu shiga abin da ya shahi alqira'atul ashar as-sughra as-sughra to as-sughra sune qira'o'i guda goma bakwai suna cikin shatibiyya da at-taysir na Imam Dani da sauran littattafan da suka ke abin da suka kebance su da kuma qira'a guda uku da muka kawo a cikin Durrul Mudhi'a an gane ko al'asukura saboda suna da rawi-rawi guda biyu kuma turkudinsu ba su da yawa. Amma alƙira'atul ashir al-kubra saboda suna da ƙari'i ɗaya, rawi guda biyu amma turkudinsu suna da yawa. Shi yasa muka kawo cewa hafs tariƙa ta tsayyibatun nashir yana da tsariƙa sun kai kusan guda hamsin da nawa da biyu. To kaga tsariƙa hamsin da biyu shi yasa aka kira su kubra dan nan ma akwai bayani in mun zo cikin shubhat za mu bambanta me yasa ake ce musu sughra da kubra. Shin akwai babbana da karami cikin qira'at ko ko dai istilah ni na malamai wanda zaka ga wani lokaci ana cewa sigharu suwar sai malamai suka ce ku daina cewa sigharu suwar kananan surori ku ce qisaru suwar gajejjerun surori dan kada kafirai da kuma wanda ajahili bai fahimci inda aka saba gaba shi sa tsammani akwai cikin Qur'ani babba akwai karami duk da yake ya halatta wani Qur'ani a ce yafi wani falala in an samu nassi misali ayatul kursi ya zo ita ce aya mafi girma Fatiha ya tabbata cikin hadisi ita ce sura mafi girma a cikin sahihul Bukhari qul huwallahu tana daidai da karanta sulusin alqur'ani in ka karanta qul huwallahu uku kuma ka karanta alqur'ani to kaga wannan falala ce da ta tabbata maganar Allah ce amma sai da dalili ba haka kawai mutum zai zaune bai ce to aya kaza ta fi aya kaza kuma muna jan hankali ga musamman masu sabka ta alkur'ani duk da yake babu nasi wanda yace a sabke alkur'ani don samun biyan bukata ina fata an fahimce ni domin ba sai an sabke alkur'ani ba za a addu'a Allah ya karba ana buƙatar zuciyar wanda zai karanta din ta zaman to tsakakakkar zuciya wani sai ya karanta Fatiha ya roki Allah Allah ya karba wani ya sauke Qur'ani so nawa Allah ba zai karba ba saboda zuciyar ba ta da kyau mun manta sharuɗa na addu'a to amma ma muƙaddarta din za a sauke din tunda duk alqur'ani ya halatta a yi tawassuli da shi to muƙaddarta za a sauke ya za a karanta ba za a yi alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shi kira a ce an sauke alqur'ani ko ko za a karanta shi ne ɗai bayan ɗai a tabbatar da an yi karatu mai kyau don a yi tawassuli da alqur'ani ina fata an fahimci ni to kuma bai yiwuwa ka ce ma mutum ka karanta mishi qul huwallahu uku ka ce ka sauke qur'ani domin akwai aramomin da suke amsar wani abu za su sauke alqur'ani mun yarda mutum ya karanta alqur'ani da kyau ya tawassuli da shi an gane ko to amma kuma ka karanta qul huwallahu uku a'a akwai bambanci tsakanin aljaza'u da al-ijza'u aljaza'u shine za a baka sakamakon abu al-ijza'u shine abu ya isar an yadda da shi idan ka karanta al-qur'an qul huwallahu so uku suratul ikhlas za a baka ladar wanda ya karanta alkur'ani amma wannan ba shi ke nuna cewa ba ka karanta alkur'ani ba sai ko an fahimta to haka yanzu misali hadisi ya zo daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya salla a masallacin makka daidai take da sallah wato masallacin da ba na makka ba kuma banda na madina da na quds sallah wato dubu ɗari to sallah dubu ɗari kaga duk yini sallah biyar gare mu to kan mutum ya masallacin makka ya yi sallah sai zaka gida ya kunci ne ya ce na yi sallah ta shekara hamsin ko ba haka ba tun da tana kai kusan sallah dubu ɗari tana kai kusan shekara hamsin da wani abu misali ko cikin harami tun da harami an ka ce ba sai masallacin makka ba shi ko sallah a cikin masallacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba cikin haramin madina ba shi masallacin wato shi masallacin makka da kewayen shi duk inda a cikin harami ko cikin garin makka ne kana da wannan lada harami ake nufi inda ake sa ma iyaka ga waɗanda suka je makka to amma masallacin masallacin Madina shi dole sai cikin masallacin Madina. Idan ka yi ta tana daidai da sallah dubu a wajen masallacin da ba shi ba. To kawai ne ce a'a to na yi sallah ta dubu yanzu sai na yi kwana biyar biyar na karkasa so na hidda sallah ta kwana sallah dubu sannan in je in yi sallah domin na yi ta a masallacin Madina kenan ta ɗaukan min a'a za a baka lada an ka ce ba shi ke nuna ba ya ɗauke maka yin sallah haka riwayoyi duk da ke waɗansu malamai sun da'afa su sallah a masallacin Kudus kamar sallah ce ɗari biyar wanda ba na Makka ba da na Madina kenan kada kai sallah a masallacin Kudus a Filistin ka zo ka ce a'a to ni na yi sallah ɗari biyar kenan yanzu zan hidda sallah kusan ta kwana kenan ɗari ko tun da biyar biyar gida ɗari su ne wato ɗari biyar sai ka ce to yanzu zan yi kwana ɗari in masallacin madina ne ka ce to sallah ta wato kwana ɗari biyu niyo kenan ba ne bukatar sai na yi sallah sai mu gane cewa a'a in qur'anin zaka karanta gaba ɗaya zaka karanta shi kada ka je da wasu ɗaliban ilimi suke yi mutum ya je ya amso kwantara ta sabka alqur'ani wajen ministoci da masu hannu da shinu da manya-manyan masu kuɗi sabka ɗari wasu ma yanzu da suka yi technique suka gane sai a zo a ce to mai gida ya kamata a yi maka roƙon Allah saukar alkur'ani sai ce to ya ne za a yi ce a'a to saukar qur'ani wanda an kai ma Niger ko wata ƙasa wadda ba Saudiya ba ta yi kaɗan ya kamata a ce haramin Makka an kai ma sabka ɗari za ka gani su da alkur'ani suna kewaya Ka'aba waɗanda suke sabkan nan to sai ka iske shi bai zo Makka ba kuma masu kuɗi sai su kai karuwa da makiɗi makka amma ba su kai makarci alkur'ani ba sai suka gane yadda za a yi su ta yi sai to ai kai ya kamata ai ba su kai qur'ani makka ka'aba sai in tai da qur'ani in gewaya ina kewaya ta in yi maka addu'a babu wanda isa ya buga da kai to abin har ya zan gasa to sai kai sai mutun ya je kawai ya karanta qul huwallahu 300 sai ce yayo sabka 100 yayo sabka 100 kenan wai uku uku gida ɗari ɗari uku shi kenan wannan kwantara an cinye ta ta miliyoyi wannan kaga ana yaudara ne da sunan wato addini sannan kuma ba sai an je gaban Ka'aba ba Allah zai karba abinda ake bukata niyyar wanda zai karanta to kaga wannan muna fatan ɗaliban ilimi su fahimci cewa kamar shi alkur'ani ba a cewa wata sura ko wata aya ta fi kaza sai an samu dalili ingantacce tun da yake maganar Allah ce muna iya cewa alkur'ani ya fi sauran littattafai da dalili kuma saboda Allah ya ce wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min kitabi wa muhaiminan alayhi kiran qur'ani muhaiminan hafizan ne shine matsari kuma shine fiyayyen wato littattafan Allah kenan kuma at-taura magana Allah ce wadda ba a canza ba injila maganar Allah ce zabura da sauran littattafai amma alqur'ani shine ya fi su mun samu nassi na alqur'ani da ya tabbatar da wannan ina fata an fahimce ni to kaga wannan shi zai bamu cewa mu bada amsa akan wannan inda an tambayi mutum koko ya nemi dalili kafin ya faɗi magana kuma ko dalili dalili ingantacce kuma akwai hujja a cikin wannan dalilin karara ba wai tawili ne za a je a yi ba don ɗaliban ilimi su ce ko akwai dalili ba dalili da ake bukata ba an ya kuna dalilan sahihan sahihan ke ne zama to ingantacce sabitan tabbatacce sarihan kuma ya fito da abin da ake son a bayyana karara babu wani ihtimali babu wani ihtimali shi yasa ustad dr musa'id at-tayyar a cikin at-tahrir fi usul at-tafsir yake cewa wani lokaci ana yin al-khata'u fi dalil dalilin da ake son a bayar sai ayi kuskure a cikin sa wani lokaci al-khata'u fil madlul abinda ake son a kafa hujja da shi wani lokaci alkhata'u fi dalili wal madlul wani lokacin ai kuskure a cikin dalilin da kuma abinda za a kafa hujja akan shi ina fata an fahimci to ya kamata ɗaliban ilimi su fahimci wannan kasu je wato su kafa hujja da abinda ba shi bane a cikin abubuwan da ake kafa hujja a shari'a domin muna son ilimin mu na Qur'ani da hadisi da fiqhu ya zamanto an gina su ne akan dalili kuma dalili ingantacce kuma tabbatacce kuma sarihi hukuncin da ake son a fitar ko hujjar da ake son a fitar ingantatta ce zan ba da misali wani sai ya ce babu hajjin mata aka tambaye shi mi dalili ya ce Allah ya ce wa azzin fil nasi bil hajji ya atuka rijalan kai kira zuwa ga mutane zuwa ga aikin hajji za su zo maka rijalan ya ce mazaji domin ya ɗauki ar-rajulu arrajulu namiji rijalan mazaji yace to mata ba su da aikin haji shi ya manta da arrajilu mutumin da ke tafiya ƙasa domin sai Allah ce rijalan wa ala kulli dhamirin za su zo ma ta hanyar ƙasa ko a ƙasa an gane ko da kafafuwansu ko da ƙawawunsu wa ala kulli dhamirin ko kuma kuma za su zo maka akan abin hawa dan falalle wasu sun fassara shi da doki ko raƙumi ko abin hawa wanda yake ya wato ya koshi amma dai an ce domir galibi ana nufin dawakai domin su ne ake balaguro da su amma kuma ba shi ke nuna cewa ba a zuwa ba sai ta hanyar doki ko a ƙasa domin muna da jirgin ruwa muna da jirgin sama muna da mota dukkan su ana aikin haji da su kawai ya ce ba a zuwa aikin haji sai da wannan kaga aya wagga ingantatta ce amma hukuncin da yake son ya fitar a cikin ta bai tabbata ba to wani kuma sai ka iske kafa hujja da hadisi da'ifi to kaga hadisin nan shi bai inganta ba amma tana yiwa dalilin da ya fitar ya inganta wani lokaci kuma wani sai ya kafa hujja da hadisi da'ifi shi hadisin bai inganta ba kaga an yi kuskure cikin addalilu sannan madlul abinda ake son a fitar cikin dalilin kuma babu shi kaga duk abin ya bi ya rushe ina fata an fahimci ni to wannan ilimi ne wanda yake na da kyau ɗaliban ilimi su yi kokari su ba da muhimmanci gare shi yawa ka abin da shahi qira'atul ashar al-sughra abin da ake nufi da haka to nan ban sani ba ko mun kai lokuta ta karshe don cikin ashubhat ya kamata a ce mun bijiro da waɗannan aha to yanzu sai mu je wajen abin da ya shafi alaqatul qira'at bit tafsir yawa yawa alaqar ilmul qira'at da tafsiri da fiqh shi ilmul tafsir yana kula ne da fitar da ma'anonin alqur'ani mai girma shi kuma ilmul fiqh yana kula da fitar da hukumce-hukumce to zaka iske wani lokaci ma'ana ba ta fitowa sai an hada kira'o'i guda biyu misali zan bayar wa iz ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahima musalla wa iz ja'alna al-baita masabatan lin-nas kenan uzkur ka ambata ya annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ga al'ummarka iz ja'alna al-baita masabatan lin-nas mun maida gida ko mu ce masallaci ake nufi na wakatun da masallaci dakin Allah ne fi buyutin azina Allah an turfa wa yuzkara fi hasmu ko ko mu ce albayt ana nufin Ka'aba an gane ko sai zaman to dakin ake nufi ina fata an fahimce ni to wa iz ja'alna albayta masabatan linnasi mun maida wannan gidan dakin na Ka'aba ko wannan masallacin masabatan linnasi wurin komawa ga mutane wa amnan kuma ya zaman to sanadiyya na samun wato aminci domin ba a yaki a cikinsa ko a lokacin jahiliya Allah ya bada umarni ka ayi ba ana nufin ba a yin yaki ba a yakin na iya kasancewa saba ma umarnin Allah ne da Allah ce wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga cikin harami ya zamanto amintacce a a bashi aminci ake nufi na'am domin mi domin ana yin yaki a Makka kuma an yi yaki yaki kuma an yi akai hari ina fata an fahimce ni to ana nufin labari ne aka bayar amma umurni ne kamar yadda Allah ce wal wallazina yutawaffawna minkum ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة والذين يتوفون منكم وأن سكا متو daga cikin ku ويذرون أزواجا suka bar mazaje an gane ko kenan mata يتربصن بأنفسهن za su tsaya su matan nan da kansu arba'ata ashhurin wa ashra wata hudu da kwana goma to kaga labari Allah yake bayarwa amma umurnin matan ake yi to haka nan da aka ce wa man dakhalahu kana aminan duk wanda ya shige shi ya zama to amintacce labari Allah ya bayar amma ma'ana ko bashi aminci ake nufi to anan sai an ka ce wattakhidhu min maqami ibrahima musalla wattakhidhu ku riqa kaga na ai umurni ne Allah ya bayar to sai qira'a ta imamu nafi' da imamu ibnu amir ta zo wattakhadhu min maqami ibrahim musalla sun riƙa kenan kaga sai ko ga qira'a ta nuna muna Allah ya umurce su ittakhizu amma qira'a ta imam nafi da ibn amir wattakhadhu sun riƙa kenan su imtasalu li amri Allah Allah ya ce su sun yi sun yi kaga wato alaka tsakanin wato kira'a da kira'a to wannan ta fuskar ma'ana kenan idan muka zo ta fuskar fiqh domin shi ma fiqh yana da alaka da ma'ana misali wannan kira'a da muka kawo cewa wala taqrabuhunna hatta yatuhurna jamhur sun karanta da wannan amma da imamu khalaf da imamu hamza da imamu kisai da imamu shu'ba sun karanta wala taqrabuhunna hatta yataharn to kaga yanzu cikin ilimin fiqh wagga kira'a ta ce yatuhurna sai sun tsarkaka wadda riwaya ce ta imamu hafs an asim da kuma imamu nafi' da imam ibn kasir da imam abu amr ibn al'ala da imam ibn amir da imam abu ja'far su sun karanta da wannan ya tsuhurna to wagga ta ce sai jini ya yanke in mun dauki ga kira'a kawai da mace jini ya yanke ta je ta wanke gabanta ya halatta mijin ta zo mata amma idan muka dauki kira'a ta shu'ba da hamza da khalaf da kisa'i hatta yataharna har sai sun yi mi sai sun yi wanka kenan sai mu hada ta wannan zai ba mu a ilimin fiqihu cewa mace bai halatta mijinta ya zo mata ba a zance mafi inganci sai ta tsarkaka kuma sai ta yi wanka domin waccan kira'a ta nuna sai jini ya yanke kenan da mace jininta bai yanke ba ta je ta yi wanka ya halatta mijinta ya zo mata to da mace jininta ya yanke ba ta yi wanka ba ya halatta mijinta ya zo mata to in muka kwatsa waɗannan ko muka gwamaya ko muka haɗa waɗannan kira'o'in su za su babu cewa abin da ake nufi sai jini ya yanke sai ta yi wanka haka yanzu misali idan muka duba a wata kira'a ta abin da ta zo cikin suratul nisa'i da cikin suratu wato abin da al-ma'ida Allah subhanahu wa ta'ala yace aula mastumun nisa'a يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء كاغا أو لامستم النساء أكوي قراءة أو لمستم النساء إمام حمزة ده إمام خلف ده إمام الكسائي أو لمستم النساء هكا أتكين سورة المائدة هكا سكا كرنتا دود ديكي با دولي بني يد ودن سكا كرنتا أنا هكا نذا سكا كرنتا أو نوري أما وانغا أنسى مداتي أتكين سورة ma'ida sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastum an-nisa haka da imamu hamza da imamu khalaf da kisa'i sun karanta aw lamastum an-nisa to anan ya zamu yi aw lamastum an-nisaa ko kun shafi mata sai ya zamanto da ka taba jikin matarka arwallarka ta warware lamasa kenan lamasa kenan tunda lamasa ya shafa ko ko kana tsawafi ga waɗanda suke ganin ba a yin tsawafi sai da alwalla kenan da jikin mace ya goge ka an gama an gama arwallarka ta warware tsawafi ya lalace sai ka koma to kaga irin wannan ai sai kai shekara guda baka yi tsawafi ba don akwai wahalar mutum shi tsawafi a cikin tsawafi a ce jikin shi bai taba jikin wata mata ba akwai wuya kaga ko tsawafi zai yi wahala amma sauran qurra sun karanta aula mastumun nisaa ka gani qira'a ce ta imamu nafi qira'a ce ta imamu ibnu kasir qira'a ce ta imamu abu amr ibnu al-ala qira'a ce ta ibnu amir qira'a ce ta imam abu ja'far ina fata an fahimci ni to kaga kuma qira'a ce wato ta imamu asim aula mastumun nisaa ko kuka shafi mata wato kuka yi gogayya da mata kuka shafe su suka shafe ku kaga wannan sai ta nuna maka galibi tunda shi idan mutum zai sadu da matarsa sai jikinsa ya gogi nata la masa mufa'ala kamar yadda ka kawo shi an gane ko khasama jayayya kenan daga mutum biyu take fitowa yawa daraba ta daraba sun bugi juna ta khasama sun yi mi sun yi ijayayya ko mu ce sun yi rikici ko sun yi hargitsi ko sun yi trobus in ji wato abin nan yan kwaya suka ce sai za mu yi trobus da kai to kaga lamastumun nisa kun gogi mata sai nuna cewa ko ka gogi mace wato kun wahalar da juna kamar da zo cikin hadisi idan mutum ya wahalar da mata shi jalasa baina shu'abihi al-arba shu'abihi al-arba thumma ajhadaha ya zama tsakankanin gabanta guda hudu ya wahalar da ita to nan wanka ya kama shi tunda hadisin innamal ma'u minal ma malamai suna ganin shi ya nuna cewa in an kasa da wannan ai babu sabani amma idan ya sauna kan jikinta wannan hadisi ya zo da shi to lamastumun nisa ko kuka shafi mata suka shafe kuma ana kiran kuka tara da su kamar yadda aka yi riwaya da Ibn Abbas sai zamanto abinda ake nufi arwallaka ba za ta warware ba sai in ka sadu da matarka ko ko sai in wani abu ya fito daga wato gabanka ko kuma daga duburarka shine abinda ake nufi ina fata an fahimce ni kaga wadansu suna ganin da ka taba jikin matarka arwallaka ta warware wanda kuma ta hanyar wanga ilmi na qira'at zamu iya warware wannan matsala wallahu ta'ala a'lam akar wakalla saboda matsowa lokaci ina son mu dan samu abin da ya shafi wasu littattafai wanda za su koyar da mutum qira'at da kuma wata dariƙa za su koda kaɗan ne da kuma yadda za a yi ɗalibin ilimi ya samu ilimin qira'at musamman ma wannan zamani da muke ciki da kuma abin da ya shafi wata yan warwara kan shubuha da ake tada kan kira.
To bari mu hara da shubuha. Na farko shubuhohi suna da yawa kuma ba karewa za su yi ba domin alkur'anin nan yana da makiya sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da makiya addinin musulunci yana da makiya ko ba haka ba duk abin da ke da musulmai suna da makiya kasashen musulmai suna da makiya kuma wannan kiyayyar ba za ta kare ba sai in kafiri ya musulunta. Don haka kullun za a yi fitowa da shubuhohi na can da akwai su kuma yanzu ana nan gayi kuma gaba ma za a yi. ashubuhatul qadima wa shubuhatul haditha shi kan shi qur'anin gaba ɗaya ma wasu busu daga wajen Allah yake ba su ce a'a manzo Allah sihiri ne yayi Allah ya ce a'a ba sihiri bane suka ce wasu suka ce boka ne Allah ce ba bokanci bane wasu suka ce daga wajen aljannu yake Allah ce wa ma tanazzalat bihi shayatin wasu suka ce a'a waƙe ne an kanu bal qalu adghafu ahlamin bal iftarahu wasu suka ce annabi ya kirkira shi wasu suka ce a'a wani mu mutun ne ya koya ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alqur'ani ko ba haka ba Allah ce wa laqad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar wai wani wani mutun ne yake koyawa kuma mutumin nan ba ma balarabe bane to ya za a yi a ce wanda ba balarabe ba ya koya ma balarabe larabcin da ku ba za ku iya ba ku larabawa kaga akwai rudu da kuma kyamata alkur'ani almuhimmu shubuhoyi suna da yawa amma abin da zan ce a gurguje game da ilmul qira'at na farko da anka ce alqira'atul ashr al-kubra da as-sughra babu qira'a babba da karama duk wanda ta inganta babba ce amma na an kalli hanyoyin da suke da yawa shi yasa aka ce wancan sughra wannan an ce mata kubra saboda hanyoyin na waccan sun fi yawa misali abin da ke son an ce kenan abu na biyu da an ce qira'an nafi' ko qira'a ta ibnu kasir ba ana nufin shi ya kirkire ta ba a'a shine ya shahara da karantar da wannan qira'a an gane ko kasancewa ya shahara domin ba a danganta ta zuwa ga sahabbai ba ba a danganta ta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba to amma kuma ai qira'at shi manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya karbo ta daga Jibrilu kuma su sahabbai sun karbo amma ba a ce qira'a Abubakar ba Umar Usman sai wanda yake karatun sanadi zai gane cewa qira'a wani in an bi ta sanadin ta zai kare zuwa ga sahabi wani har zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu na gaba akwai waɗanda suke danganta alqur'ani da cewa kala uku ne qur'ani na Allah ma'anar shi kenan sai Qur'anin da Allahul Mahfuz wanda Jibril ya dauko shine na Allah din ma'ana shi kenan ya dauko sai Qur'ani na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka zo aka kawo mishi ma'anarsa a cikin zuciya sai yayi da yarensa wanda mun kawo waɗanda suka cewa da Allah ce fa innahu nazzalahu ala qalbika kenan Qur'ani ya sabka a zuciyarka kenan lafazin ba na Allah bane suke nufi kenan ma'anar ce ta zo tunda ba larabe ne sai magana da larabci wanda mu'tazila da wanda suke firaqud dalla al-qadima suna da wannan kuma turawa da al-mustashriqin yanzu suna suna akan wannan suna yada shi don a ce lafazin alkur'ani ba daga wajen Allah yake ba shi ko qur'ani mu'jiza ne lafazin sa mu'jiza ne ma'anarsa mu'jiza ce ina fata an fahimce ni to amma wannan shubha ba za a dauke ta ba saboda mun san alqur'ani karantar da shi an kai fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana idan muka karanta ka dauka karanta kidan wannan nuna lafazin sa daga wajen Allah subhanahu wataala yake to irin waɗannan shubohin zaka ga ana tara su huskokin qira'at saboda ya sauka da yaren larabci kuma kowane yare yanzu yaren Hausa da na Sokoto da na Kano ba ɗaya bane misali zaka iske kowane yanki da nashi lafuzza kidan ba mamaki kalmomin alqur'ani wato su bambanta sai kuma littattafan da mutum ya kamata ya karanta saboda lokaci ya matso muna da wato abin nan ash-shatibiya ta Imam Shatibi manzuma ce muna da ad-durr al-mudhi'a ita ma waƙe ce muna da wato tayyibatun nashr ita ma waƙe ce muna da an-nashr fil qira'at al-ashr shi ba waƙe bane an-nasr ne muna da mushafu sahaba mushafu sahaba qur'ani ne mai kira'o'i guda goma an tariqi ash-shatibiya wa durra da kuma an tariqi durr al-mudhi'a muna da al-shamil fil qira'at al-ashr na Misra wanda kuma shi ma akwai an tariqi durra yau na Misrawi babban malamin ilmul qira'at na kasar Misra wanda wato akwai an tariqi shatibiyya wa durra kuma akwai an tariqi wato tayyibatun nashr sannan akwai alqira'at al-14 na wani malami wanda yake na kasar Suriya ne sannan kuma akwai at-taysir na Imam Dani fil qira'at as-sab'a wanda shi ma ya tattaro qira'o'i akwai alqira'at al-ashr na Sheikh Mahmud Khalil al-Khusari da sauransu akwai kuma mu'jamul qira'at na Ustaz Dr. ina ganin Ahmad al-Khatib wanda ya tattaro alqira'at ash-shadda da waɗanda ba su ba don saboda ɗalibin ilimi akwai kuma mu'jamul qira'at na Abdul Ali Mas'ud usul ka san mu'jamu mustalahat alqira'at in an ce kaza mustalah ne na malaman ilmul qira'at ga yadda yake to wannan shi ne abin da zan iya cewa a gurguje saboda lokacin mu yayi sai kuma zuwa darasin mu na gaba insha Allah ta'ala wallahu a'lam saurare kada ku kada ku yi rauni kuna tare da mu a cikin wannan gidan radio na murya al'umma wanda muke gabatar muku da wannan darasi insha Allah kada ku yi nisa da akwatin rediyon ku ku ci gaba kasance tare da mu za mu dawo bayan nan da minti goma insha Allah